coach na ƙungiyar ƙwallon kafar Arsenal ya ce sayo ɗan wasa ba abu ne mai sauƙi ba kamar yadda ake gani. Shugaban ƙungiyar ƙwallon kafar, Mr. Aseni Wenger, a shirye yake don buɗe ƙofar saye da sayarwar ɗan wasa a watan Janairu, ya kuma yarda cewa dole yi tunani wajen zaɓe, don 'yan wasa masu rauni sun yawa a tawagar ƙungiyar ta Mr. Wenger, wanda ɗan wasa Mesut Ozil na fama da ciwon gwiwa, Jack Wilshere na fama da ciwon kafa, Michael Atita na fama da ciwon kafa, Yaya Sanogo na fama da ciwo a cinyar shi, shi kuma ɗan wasa Matu Dibuci na fama da ciwon idan ƙafa da dai sauransu. Akwai dai alamun ƙungiyar ta Arsenal na shirin motsi a watan Janairu, wanda take ta takwas a wasan Premier League bayan rashin nasara na baya da baya.